إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقد أثره وسار على ناديم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya na lahadi sha tara ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da takwas ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga lajima roda wani miliyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin Alƙur'ani na kiyaye mata a cikin wannan masallaci inda muka kwana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 إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم أخرج له الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين subhanahu wa ta'ala yana bayani akan siffan munafukai daman san ba a samun munafiki sai a musulunci kuma su suka fi yi wa musulmi illa saboda shi munafiki a zuciyarsa bai yadda da Allah ba bai kuma yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayinsa na manzo ba wanda asalin tushen munafikai hasada ita ce ke kawo ta abdullahi bin ubay bin salul yana daga cikin kabilan larabawa da suke garin madina daman kabilu ne guda biyu na farko akwai aus akwai kuma khazraj Wannan ƙabilu su ne larabawa a cikin garin madina akwai kuma ƙabilu guda uku wa'anda ba larabawa ba ne su kuma zuwa suka yi daga sham suka zo suka zauna a garin madina su ne yahudawa kashi uku akwai banu ƙuraiba akwai banu ƙainuka akwai banu nazir wannan su ne ƙabilu guda uku su kuma sun karanta ne a cikin littafinsu na attaura cewa annabin ƙarshen zamani bi ma'ana cikamakon annabawa manzon Allah sallallahu alaihi sallam a garin madina zai zauna to tsammanin su tunda a cikin littafinsa an faɗi cewa madina zai zauna a nan za a haife shi sai suka yi hijira daga sham suka dawo madina hikimar da ya sa suka yi haka in allah ya tashi turo manzan allah sallallahu alaihi wasallam dole ya zama daga cikinsu saboda ba sa kidaya larabawa daga cikin wasu mutane suna ganin ƙananan mutane su ne manya kuma su ne wanda ƙabilunsu manya ne wannan dalili ya sa suka dawo garin madina suka zauna a lokacin ana kiranta yasrib to suna gaya wa aus da kazara cewa mu annabi zai zo cikinmu idan ya zo in ba ku yi imani da shi ba za mu yaƙe ku har ma za mu fitar da ku daga madina in ba ku yarda da shi ba to wannan dalili yasa lokacin da aus da khazraj suka zo aikin hajji suka zo mina da suka zo mina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da babban sahabba ya rako shi sai ya tallata musu addinin musulunci sai kwakwalwarsu ya dawo akan maganganun da yahudawa suke gaya musu sai suka ce a ah, ai wannan ne annabin nan da yahudawa suke gaya mana zai zo a cikinsu bari mu yi sauri mu riga su yin imani kafin su yi mana gori tunda Allah ya bada labari wa ya yastaftihu wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru su yahudawa sukan yiwa wa kafiran yadrib Haus da Khazraj suna musu budi akan cewa akwai annabin da zai zo idan ya zo kuka ƙi yin imani da shi za mu yage ku to suna jin haka sai suka tuna da wannan magana shine Allah ce amma lokacin da maza Allah ya hijira daga Madina a daga Makka ya dawo Madina suka gano shi din ne fa da Allah ya yi magana a cikin addaura sai suka kafirce masa hasadan cewa ai ba dan cikin su bane to wannan shine ya faru da Abdullahi bin Ubay bin Salul shine tushen munafikan Madina an gaba tsari cewa da Aus da Khazraj kabilun nan guda biyu saboda su yahudawan madina sun gwara kansu sun hada su fada su kuma yahudawan wannan makera ne dole in ana fada dole a zojen su a nemi abin yaƙi shine kayan makaman da za su siya a hannunsu wannan dalili sai suka yi ittifaki akan cewa za a ba abdullahi bin ubayi bin salul shugaban madina za a bashi ya zama sarkin madina to an gaba wannan tsare-tsaren sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin madina ya yi hijira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta toshe maganan bashi wato sarauta wannan abin sai ya kullaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciya bi ma'ana zuwan manzon Allah ne haramta mai samun wannan daraja a garin Madina sai ya zama munafiki ya dena a zuciyarsa bai yadda da manzon Allah ba kuma bai yadda da addinin musulunci musulunci bane amma tunda an fi karfinsa an fi su yawa bari dai su yi sajuda a baki amma a zukatansu ba su yadda ba shine da Allah ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah in munafikai suka zo wurinka suka ce maka mun shaida lallai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ya san kai manzon ne wallahu yashhadu amma Allah yana shaida muku innal munafiqina lakazibun munafikai makaryata ne ba su yadda kai annabin Allah bane to shine abin da ya faru da su wannan dalili yasa ubay bin ka'ab wannan abdullahi bin ubay bin salul yake ganin cewa ai an ribace shi an cuce shi an hana shi sarauta a garin madina saboda haka bari ya kullaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya haɗa gang ɗinsa sai ya haɗa gang na munafukai da ya haɗa gang na munafukai shine Allah madaukaki yace wa idza ra'aytahu shi fa munafiki inda zaka gansu tawagarsa shi abdullahi bin ubay bin salun da tawagarsa munafikai ji samunu Allah ya ce jikunansu zai burge ka saboda ne fatar jikinsu da yanayin zubinsu za ka ga alamar kamar mutanen kirki ne in a cikin mata ne za ka zanta masha Allah ta sa hijabi zungure ne amma kuma zuciyarka kamar yadda malam bahaushe ke karin magana annabi musa a baki fir'auna a zuciya to shi munafiki Allah subhanahu wa ta'ala sai ya siffanta shi da irin wannan siffa yace in ka gan shi a jiki zai burge ka saboda duk wani zahiri na ɗabi'a da zai nuna maka wannan mutumin kirki ne za ka gan shi a tattare da shi wa in ya kunu tasma ni qawlihi Allah ce da za ki yi magana za ka saurari maganarsu saboda sun iya magana shi ne karin maganar da malam bahaushe yake yi akan cewa idan munafiki ya riga ka shiga ɗakin uwarka ko sai ya haɗa ku faɗa da mahaifiyarta kankat nan ya ƙure saboda ne saboda a ɗabi'arsa ya iya magana in zai yi magana za ka saurare shi shi ne Allah maɗaukake ce ka annahun khushubun musannadatun maganarsa ta ce khushub shi ne jam'in khashab wato kai ka ce asabari ne katako da ake jera shi yadda ya kamata kamar yadda asabari ake jera shi ya kasance a shimfiɗe musannada wanda aka jinjina shi kamar asabari yanzu kun ga ai ana jera shi ne haka haka haka haka to in suna magana saboda kyawun magana za ka gan shi a jere sun iya magana yahsabuna kulla sayhatin alayhi kan wani musiba suna buri a kansu humul adu Allah ce makiya A qasadahumullah Allah ya tsine musu albarka anna yufakun ta yaya suke kago karya cikin fada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya siffanta munafiki sai ya ce a hadisin imamu ahmad a musnadinsa hadisin abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake inna lil munafiqina alamatin yu'rafuna biha munafiqai suna da wasu alamomi da ake gane su da ita su da alama ne sai manzan Allah ce tafiyyatuhum la'anatun gaisuwa su tsinuwa ne ne za su haɗu da kai sai an ne ma mutanen kirki in an haɗa ya salamu alaikum ko to su komai na su tsinuwa ne Allah ya tsine miki Allah ya yi kaza alama ta farko ce wa ta'amuhum abincinsu kwace kwace shine abincinsu wa ganimatuhum gululun ganimansu ita ce sane a zane maka abu la ya ƙarabunan masajida illa hajaran ba sa kusantar masallatai sai dai ƙaurace wa masallaci wala ya kuna salata illa duburan ba sa zuwa sallah sai a ƙarshe saboda an matsa musu za su tafi sallah a ƙarshe suke zuwa sallan ila ma an gama sallan suke zuwa مستكبرين لا يألبون جا جرما كي نروى ننسيا باسا باسا او جم مؤاملة جرما كي سكيرشي روى ننسيا خشب بالليل سخب بالنهار za ku gansu a matsayin tamkar katako da daddare da rana kuma zaɓin bala'i wannan ita ce zubba ta wato munafukai a hadithi wanda Buhari da musulun suka rawaito manzo Allah ce ayatul munafiqi salatun a wata ruwaya ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ababai guda hudu duk wanda ya siffantu da shi to wannan mutumin ya zama tsantsan munafiki to fa yanzu sai ki ji da kyau in dai kina da ɗaya daga cikin wannan siffar to ba a fara yaki amma in kin haɗa su guda hudun Maza Allah ce ke tintiriyar munafuka ce wayo Allah ka kiyaye mu sai ya ce wa man kana fihi khaslatun minhunna aw khislatun minhunna duk wanda yake da guda ɗaya daga ciki kana tsihi khislatun aw khaslatun min an-nifaqi hatta da'aha wanda yake da tuffa guda ɗaya a ciki to yana da wani yanki na munafunci a ɗabi'unsa har sai ya batta wani tuffa ne wannan sai mazala ce iza na farko sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce iza haddasa kadaba duk lokacin da ba ta yi magana sai ta yi ƙarya sai kenan wa idza wa'ada akhlafa na biyu in ta yi alkawari sai ta warware wannan alkawarin da ta yi na uku wa idza na khana idan aka amince da ita sai ta yi ha'inci sai ta ha'inci ko kishiyarta ko mijinta ko maƙwabtanta ko ƙawayenta sai ta yi haɗinci na hudu wa ka sama fajara idan tana husuma tana fajirci a ta take yi aka ɓata mata rai sai ka ji ta mulmulo a tariya ta yaƙo zan ci kaza kaza kaza ci to in kina da ɗaya daga cikin wa'annan siffofin to aiki ya kama gwani kadara kuma sai kallo to fa aiki ya kama shi daga yanzu ki fara faɗa da wa'annan ɗabi'u yanzu kowa zai yi wa kansa adalci yanzu misali idan ke kaɗai ce a gidan mijinki sai wani abu ya haɗa shi da makwabtanki faɗa yaya kike mu'amala da su in kina ɗura musu a shari'a to kina da siffa na munafukai. ko kuma mai gidanki rashin jituwa ya haɗa ki da shi ki dinga a shari'a to kina da siffa ta munafukai. ko kuma tsawayenki wani abu ya haɗa ku na rashin jituwa ki dinga ɗuɗɗura masa a shari'a ko da baki ko ta kai kina da siffa ta munafikai ko kuma duk maganar da zaki ki sai kin mulmulo ta ƙarya aiki ya bota to in akwai wannan to kina da siffa ta munafukai da tare da ki ko kuma mijinki ya amince da ke ki haɗinci duk matan da mijinta ya ce mata kin ga wacce a ƙawayenki ban ce mata ta shigo gidana ba kuma ni ban yadda ba yi mu'amala da ita duk ranar da kika yi mu'amala da ita kina da siffa ta nau'i na munafukai saboda shi mijinki ai aminci ne tsakanin da shi kuma shi yake da hurumin ya zaɓa miki ƙawayen da za ki mu'amala da su me sirrin ba takura ki aka yi ba saboda yanzu kina gidansa ne to tun da kina gidansa akwai ɗabi'un ƙawayenci da ƙila shi ne amince ba kuma kuma ta ƙawaye na muku tasiri a mu'amala da zamantakewa saboda yanzu nan kawai za ta iya zuwa ta ce miki za ta miki gogoriyo ki faɗa sai daga baya kuma ki gano cewa ta burma ki a a lokacin da ba ki gano shi tsitu ne miji ya ce kaza ki ce shi dole sai kaza wani ne ya ce gaya min ya ce shi kasa. wata ya ce ya buɗe mata shago ya cika mata kaya ya ce sai wata rana suna zaune sai wata kawar da ta shigo da kawar ta shigo zai ta tashi sai ta shiga suka keɓe da kawar suka gama abin da za su yi kawar na tafiya sai ta dawo sai ta ce wa mijin ka gani gajja da wacce ta sa sai ce ni hankali na bai kai kanta ba sai ta ce mata in eh, ta ce wa mijin ina so a sai min irin ya irin zaninta da irin ɗinkinta ya burge sai ya tafi ta nawa ne kudin sai ka faɗi kudi ne yawa sai ya kalle ta fi dariya ya ce ina tsammanin kina da hankali amma sai ya bayyana gari na ashirar ki da wayo ya ce satin da ya wuce ba na kashe miki makudan kudi a shago na buɗe miki shago na cika miki ki da kayayyaki sannan ki zo ki ce in sai miki irin wannan ba ki yi tunanin ma ba in ƙara miki kuɗin da za ki shigar da shi shagon ki don ki samu abin da kike bukata na halin yau da gobe sai ta ce ai maruba ai ita wancan matan ai mutunta ma bai kai shi karfi ba kuma ai wannan shi ne kauna da miji zai nuna wa matarsa yace malam har hakan ya so ya dawo mana matsala ni da ita na ce ba zan yi ba kuma kar ta ƙara min irin wannan magana shi kenan sai ke yi shuru ashe bayan wani ɗan lokaci ta ɗan samu ribar shago sai ta je wajen ƙawar sai ta ce da Allah ta bata wannan rigar da ta zo da shi ranar nan tana so a mata irin wannan ɗinkin da zubin saboda ya burge ka a lokacin da ta zo gidan kawarta ta gaya mata cewa mijinta ne ke mata ashe na aro ne ta aro ne a wajen kawarta wacce ita kuma ta manta cewa ta gaya wa wannan matar cewa mijinta ne ke mata sai ta ce mata a'a wani riga ta ce rana kaza last month da kika zo sai ta ce oki wallahi na aro ne na wacce ce na a sa. ita kuwa tana zuwa kai ta zazzage bayani kai ta gaya wa mutum, sai mijin ya ce to daga yau kada ta ƙara takowa gidana ban yi da ta ba ka ta ƙara shiga gidana to kin ga anan yana da dalili ko bai da shi yana da shi ko ba da dalili yana da dalili ko in ba dan ya kai zuciyarsa ne ka da kun samu matsala da matar dan ya ce ta gaggasa mai maganganu amma ya jure ya share ta to kun ga wannan yana daga cikin dalilin da ya sa shari'a ta ce miji shi yake da iko ya zaɓa miki kawaye a cikin kawayenki ko da tare kuka taso tun kuna yara saboda akwai wanda yana ganin in ta ci gaba da mu'amala da ke a gidansa za ta sabbaba muku matsala da ke da shi to amma ita mace za ka ci ta ce oh, tun ƙanana muka taso kan muna yara sannan kawai don ka zo ka aure ni ka zo ka takura ni wallahi baka ita ba ni ba sai na yi mu'amala da ita gidanka ne da kace ba ba za ta zo ba to shi ke nan ba za ta zo gidanka ba amma ne baka isa ka raba ni da ita ba kowa ta ce tun muna yara yanzu kawai dan ka aure ni kawai ka zo ka takura mun wallahi in ba ki sani ba sai ta sa ki na damar da ba za ba zai miki amfani ba duniya ba ne lahira dan Allah ya ce al-akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin masoya a ranar tashin alkiyama za su zama makiya juna sai wanda tsoron Allah ta kawa ya haɗa ki da ita bin dokar Allah ya sa kuka haɗu kuma duk lokacin da kuka haɗu kuna tattaunawa ne akan abin da zai amfanar da ku duniya da lahira. ko da harkar kasuwanci ya haɗa ku da ita a kasuwancinta akwai takawa harkar ofis ya haɗa ki da ita a ofis ɗin nan akwai takawa harkan mu'amala ta yau da gobe ya haɗa su da ita akwai takawa tattare da ita akwai bin dokoki na Allah to irin wannan shine Allah ce ba za ki nadama ba a duniya kuma ba za ki nadama a lahira ba shi sa Allah ce wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi ranar tashin alkiyama azzalima za ta ga tsiyatsarta ya kulu ya laita ne ta kattu ma'ar rasuli sabila za ce ya kai canta da ta kasance ta fi tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta laitani ya kai canta ta halaka lam attakhid fulanan khalila da ta sani ba ta riki wacce awa ba laqad adallani an dhikri ba'da idja'ani ta batar da ita daga bin dokokin Allah da maganganun Allah bayan gaskiya ya zo mu wa kana shaytanu lil insani khazula kuma shaytan ya kasance mai zubultar dan adam akwai wani bawan Allah ya ga wata yarinya da ya san tare suka yi karatu wanda abokinsa ne sai ya ga tana yin wasu abubuwa da bai dace ba wannan a wata ƙasa ne ɗalibin mu ne ya ce sai ya kira ta sai ya yi mata nasiha wacce ki ji tsoron Allah wannan ba ɗabi'un mutanen gidanku ba ne mutanen gidanku an san su mutanen kirki amma yanzu kin zo wata ƙasa da ba iyayenki kin markaɗe kin koma ɗabi'a iri kaza yi mata nasiha da ta tashi sai ta ta samu kawayenta sai kawayen suka zuga ta suka ce ki ci kuma shi shege mai dan yalallan wando sai ta kira shi ya ce yana jin muryarsu suna cewa kara mai tana cewa don ubanka ka je ka yi wa uwarka ta dinga tura masa a shari'a me dalili saboda kawayen sun ne sun zuga ta kawaye sun zuga ta saboda galiban mata kawaye na musu tasiri a mu'amala wani lokaci ke da kika haife ta za ki ce mata katta yi kaza sai ta kalle ki da ce hmm, mama ke nan wato ke fata kwalutuwa ce kai kallon ki take hmm, in ce ta ce hmm, mama ke nan wato ina ke old school ce ba ta take ake yi ba kawarta ta gaya mata kuma wallahi za ce sai matan da ta samu matsala ne da mai gidansa kuma mai gidan ya fi ta gaskiya sai ni ta kira musamman mai gidan fa bayi da lafiya ne yana kwance baya jin daɗi kuma tsiba mai ƙarfi ya buge ya ɗaga waya yana waya yana chatin ya san gaba chatin haka a ofis sai ta ce ba na aron waya ashe kana kallon shi ta gefe yana chatin ne da wata colleague ɗinsa a wajen aiki colleague ɗinsa take ce mai yau ba mu danka a ofis ba ne ya faru sai ya ce ba yi da lafiya ne kuma fiba ne mai ƙarfi ya kwantar da shi shine sai ta ce shekaran jiya presentation ɗin da ka yi na yi admiring ɗinsa gaskiya a shekara da kwanya haka sai ya ce mata thank you shi kenan fa da ta ɗaga wayan ta ga wannan conversation ɗin sai ta rotsa wayan sai ta rotsa wayan wai yana ya zaɓo yana satin da budurwa ta rotsa wayan kuma ta haushi da duka yana fama da ne yana fama ba da jikinsa ya ce malam ba don ya ce irin yadda nake jin jiki ba don na ga yarinyar nan za ta iya mun illa ba ya ce da na samu ne mata wani kulli da lafiyayye da ta ji zafin mutum ta fasa iwu da ta samu cinya ta da ta daka ya ce ta ba shi wani masifaffan cizo ya ce a nan ne da ya samu ya buge ta sannan da ta tashi ta ta ta ba zai iya mata illa sai ta fita da gudu ta kira ni malam baba yadda ka san ana kama shi yadda ka san ta kama shi da mace na ce me ya faru sai ta ce shi kawai daga cewa ba na aron waya zan kira mamana ashe ta ce ta duba ta a ce ta je ta duba chatin ne sai na zo gidan na tafi su me ya faru gashi gashi kiryan kiryan ya ce malam ban je ofis ba na ne a ofis ta yi min chatin cewa me ya faru ba su ganni a ofis jiya da yau ba sai nake ce musu ga abin da ya faru ya ce shekarar jiya na wani presentation ta yi min commenting ne na ce mata ta yi wannan magana shi ne wacce ta riƙe a matsayin dalili ta danga abin nan sai na ce mai sai na ce wacce ba zan baki da hankali ba sai yau na tambaye shi a gabanta na ce ya aka yi ta samu wayarsa sai ce ina wani ta mu in ba ta aro za ta yi magana da mamanta ya ce zai ka mata waya a ce da ta tafi ba waya za ta yi ba bincike za ta yi da ta yi shi ne ta zo kawai ta hau shi da fada tana haka sai mamashi a mamata sai ta da ta gaba jin bayanin sai ta ce wani aure za ka yi kwanan nan za ka tsara mata abokiyar zama da ta fasa ihu ta dinga rotsa galatis a ɗakin nan rutsu saboda mamanta ta ce mijinta sai ya mata ne abokiyar zama sai ya ce ta shi ba zai iya zama a gidan nan ba kada yana zaune ta zo ta saka mai kwalba ta kage shi sai na ce a'a kana kwance ba ka da lafiya to wa zai kula da ita ita ne a gaba da ita gida kai ka nemo wani ya zo ya kula da ta to da ka tafi gida sai baban sai mata faɗa ina gani har dukan jama'ayu sai aka ce baban ya ce mata ta kira mijinta zo ta ba mijinta haƙuri makwabcinsu ke gaya min ta haɗu da ƙawarta matan makwabci sai ta ce ta ba shi haƙuri in ta ba shi haƙuri zai rena ta sai ta kira ni eh, malam baba babana ya ce in ba shi haƙuri me kake gani na ce na ce ban taɓa sanin ba baki da wayo ba sai yau kina tunanin babanki zai sa kiki abinda zai cutar da ke a duk duniya a wanda ke sanki irin ma'aifinki mahaifinki ya ce ki ba shi haƙuri wai kina tambaya bayana ne ra'ayina na ce je ki kunna mai wuta a ah, to ai ka san mazan yanzu ne ba su da tabbas na ce har da ubangiji babanta ya ce ki ba mijin jaguri kina ganin cewa wai saboda kawarta ta ce katta ba shi makwabcin ke gaya min ya ce a gaban gabansa aka yi kawarta da take su ta ce katta ba mijin hakuri in ta ba shi zai rena shi zai rena ta to kaga ɗabi'an mata sun fi jin shawaran ƙawayensu shi sa iyaye wani lokaci ba sai ku yi wa 'ya'yanku kulo zumakin don wani lokaci kawayen za su zo su rikita miki da miji ya zo ya ta kamfuleni ke kuma ki dinga cewa ai ba haka kika ganta ba ya ganta za ta ce za ta ce mata kaza kuma wallahi za ta ajiye maganar ki ke da kike mama ta ɗauki maganar ta ta ajiye maganar kuma ka zo ana magana ke saboda sanin ɗabi'unta da take ta mamaki ya aka yi ke ba haka wacce take ba to in baki samu in baki gane ba sai ku samu matsala da mijin saboda mijin sai ya ga oke ke kike ma zuga ta saboda ke kina mata hukunci akan ɗabi'unta da kika sani ita kuma ta markaɗe saboda ƙawaye sun ba ta shawarwari ta ta shawarwarin ƙawayen akan taki sai ta dinga yin wasu abubuwan da ke in kin zo kina magana ko mutum ya zo yana cewa ga abin da ta yi ita ke ba za ki yadda cewa ake na irin wannan ɗabi'u ba saboda haka wannan yana daga cikin ɗabi'u wanda maza Allah ya kuffanta shi a akan ɗabi'a ta munafuki, ɗabi'a ta munafuka in za ta yi magana ta yi ƙarya idan aka yi alkawali da ita ta saba idan aka amince da ita ta yi ha'inci ko kuma idan ana faɗa da ita ta dinga ɗura a shari'a in tana da abokiyar zama rashin jituwa ya haɗa ta da ita ta dinga ɗura mata a shari'a kaza zanki kin ci kaza zanki to kina da siffa ta munafukai tattare da ki manzo Allah ce har sai kin batta Allah ka shirya da mu to wannan yana daga cikin abin da Allah madaukaki yayi magana yace wa idza qila lahum ta'alu shi fa munafiki ko munafuka in an ce mata ta zo ya zafin lakum rasulullah manzon Allah zai roƙa muku gafarar Allah a ɗabi'un nan Allah ya yaye muku lawau ru'usahum sai su karkatar da kawukansu su ba su yadda ba saboda ba su yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda girman kai a ce kai ku je manzo Allah roƙa musu ku gafara sai su ce ha su ba za su ji ba saboda ba su yadda manzo bane na Allah balle ya roƙa musu gafarar Allah balle Allah ya gafarta musu daga zunubansu kuma yin haka lawan ru'usahum sun girgita kawukansu ta istikbaran saboda girman kai wahtiqaran da kuma reni suna ganin waye shi me yasa za su je misali a ce wacce tana miki magana me zan yi da ita ana kiyaye ka kaza kaza kaza to wani abin in ka tsaya ma za ka yi mamaki yanayin yadda mutane suke mutane ne ke wasu sami na a ofis take cewa sai ta kira sunan wani saurayi saurayin ta ne shi ne sai na ce me ya faru suke ce malam ka san abin takaici na ce in ban sani ba na ce za ta ce min ya mata wasu abubuwa ne mara kyau malam wai ya rasa wanda zai kula sai yan talakawa na ce to yan talaka ce ta ganta kike da tana magana irin ta cika ta ta batse tana magana wai malam ita wai abin da ke mata ciwo inda ma yarinyar babban gida ce irin yar masu kuɗi yan uwarta suka danta ta to ba ta damu ba wai abin da ke mata ciwo wai ya rasa wanda zai kula sai yan talakawa malam ya dinga nana ta dinga nana ta magana na yi shuru na ce ta ya gano wannan ɗabi'ar ta shi sa ma yake yadda ya ci gaba da neman ki da aure ya yi switching to kina ma namiji irin wannan ɗabi'a ta yaya zai iya zama da ke zamantakewa na aure kuma in an yi shi ai abin da ake fata ya raba shi ne ne mutuwa to wasu ɗabi'un suke ta mamaki ai kaza ai kaza ita kaza ce ita kaza ce duk mutumin da babu imani tattare da shi bin dokokin Allah bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta biyayya ga mijinta to menene kuma take da shi da za ta yi display a gidan mijinta shi ko da namiji ba abin da yake so dangane da matarsa da ya wuce ta masa biyayya in kina so ki gaba da shi ki nuna shi shi shi din ne kuma abin shi ne final say to kin gama da shi kawai wata gani wani lokaci da safa ko in kin tashi a gida yau fa ina so mu ci gani sai ce ba zan ci ba ni kaza zan ci yau saboda kin nuna kai ga abin da kike so ki ci amma da za ki ce mai yau me kike so ka ci sai ce duk abin da aka yi zan ci amma kika ce yau ni fa kaza zan ci ne ce ni ko ba zan ci kaza ba ni kaza zan ci ba mana dan na ce kaza ya ce eh idan ki na ki amma ni sai an nawa kuma kazan nan zan ci saboda shi ɗan namiji ba a nuna mai isa kowaye ki sai ya taka ki ba a nuna mai isa amma idan kika bi shi kika lallaba shi shi kenan sai ya zama kamar rakumi a gaban ki sai yadda kika saka shi rakumi ba yaro karami ke juya jira kun aka ba shi asalan rakumi duk inda ya ba kun sai ke yi ba ya kore girman raƙumin ai shi da girma amma in yi nan zai bi shi in yi nan zai bi shi to shi namiji haka yake amma in kika nuna masa isa to a lokacin ne sai ya nuna nufi cewa ke baki isa ba abin da kike so a lokacin kuma ba za ki same shi ba amma in kika bi shi da dabara shi kenan amma galiban za ka ga yawanci matan ba sa kururuta mazajensu sai lokacin da suke neman kuɗi in ka ji ta fara odogu to maganan kudi ne eh in ta fara mai odogu to za ka zaftare shi ga dali ne tsaransa za a yi in ka ji an fara mai honi mai sweetie mai shuga to lokacin ya san maganar kuɗi amma haka kwarin su kalle shi su sai mai hajiri ko kaza na sai lokacin da ake neman kuɗi to shi na muke ba a mai irin wannan Allah ce idan Allah ya kaddara sahabbai suka ce musu ku zo ku nemi gafarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa muku gafarar Allah lawwan ru'usahu sai su sai su kawukan su na girman kai bi ma'ana waye shi da namu je gabansa sa har mu ce ya roƙa mana gafarar Allah wa ra'aytahum yasuddun Allah ce za ka gansu suna tuttoshe kafa da za ta ma iya tunkarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wa hum mustakbirun alhali suna girman kai bi ma'ana su sun fi ƙarfi su je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su roki manzon Allah ya roka musu gafarar Allah shine sai Allah ya ce sawa'un alaihi daidai ne akan su astaghfarta lahum ka roƙa musu gafara kai manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam. sallam am lam tastaghfir lahu ko baka roƙa musu gafaran ba sai Allah ce ne inna Allah lan yaghfir Allah lahu Allah ba zai taɓa gafarta musu ba Allah ba zai taɓa gafarta musu ba saboda ba su yadda da Allah ba ba su yadda da addinin musulunci ba kuma ba su yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka Allah ba zai gafarta musu ba shine sai Allah madaukaki yace inna Allah dalili da yasa Allah ba zai gafarta musu ba lallai Allah la yahdi qauman fasiqina Allah baya taɓa shiryar da mutanen da suke fasikai ne mutanen banza Allah ba shi yake abin nufi a nan shi ne idan mutum ya zama mutumin banza kuma yana sane saboda wani kwafi ko hatsada ko wato hassada bala'i ku duba hatsada ce fata sa su suka zama ne suka zama munafukai suka iya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana ganin ya za a iya shigo madina shi ya zo ya hana su samun abin da suke to irin wannan yana jawo wa mata matsala da yawa tsakaninsu da mazajensu wata za ta ga ayyuka ni kadai ne daga ni sai ne gidana to yanzu ga wata nan ta shigo ta rage min tumunin takaba yau da kowace mace ta san tumunin takaba saboda haka yanzu in ta zo za ta fara tunanin ai yanzu in an ba ta kaza yanzu an rage mata dan kudin da zai a dinga bata in da misali yana bata miliyan ne to yanzu zai dinga bata 400 ko 300 ko 200 to kin ga an zaftaro ta da yawa saboda haka sai ta kullaci wannan matar da ke ita ta jawo mata wato tawayar arzikin da take samu a gidan to kin ga anan kin cikin shi saboda na farko ne kowace mace tana zama ne wajen neman yardan Allah a gidan mai gidanta kuma arzikinta za ta ci da wancan ko ba wancan haka abin da kika ga yana zuwa gare ki shi Allah ya rubuta zai zo gare ki ko da wancan din bata zo ba Allah zai iya kawo wani dalilin da zai sa ko a rage hannu ko condition ya canza karafish din ya karkace duka yana iya faruwa saboda haka kakki kullace ka amma inda ake ce za ta je wannan gidan farin ciki kike amma in ke aka kawo wa sai ki fara jin haushi da makamancin haka to kuka irin wannan mata da yawa suna yin wannan abin wanda zai zo ya ba ta shawara ta yi haƙuri ta yi kaza sai ta ce wai ko kuma ta ce aljanin ta ma ya tashi da kirkiro aljanin karya da cewa mijinta ai tana da aljanu kwanan nan wani ya ce min wani matar shi ta ce mai wani in ya ƙara aure mutuwa za ta yi wallahi turo min ta ya ce wai ta ce in ya ƙara aure mutuwa za ta yi zai ka ƙara ka gani za ta mutu wai ya ce ta ce ya ce duk bayanan da zai mata ayoyi ya jawo mata hadisai ma ya jawo mata ya ce kai maɗin bugu da ƙari ma ɗalibar ka ce na ce ka ce mata na ce ka ƙara sai ta mutu wai ta ce saboda bala'in kishin da take da shi idan ya ƙara mutuwa za ta yi sai ka kwanta na ce karya ne kwance ta take yi duk karya ne saboda ta ta karya ma gwiwa ne ka yi azama ya ce eh na yi ka inda kanuwar ta ce za a aura ai tana farin ciki kanuwar ta za ta samu miji amma tun da ita za a kawo wa tana farin ciki na ce demokaraɗiyyar gidanka ce ba ta so a ci roman a sha roman demokaraɗiyyar gidanka to wannan yana daga cikin kuskure da mata suke yi Allah ka shirye da mu to Allah madaukaki da yake kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka roƙa musu gafarar ubangiji ko baka roƙa musu gafarar ubangiji ba Allah ba zai taɓa yafe musu ba saboda ba su yarda da Allah ba kuma ba su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma duk mutumin da bai yarda da Allah ba kuma bai yarda da manzon Allah ba a ba ni yake faɗi zuciyar bai kai zuci ba to Allah baya shiryar da irin waɗannan mutanen mutumin cikin gaskiya ya take gaskiyar ya ƙi yin aiki da ita to Allah yana toshe basirarsa fiyin da za ka masa bayani ba zai gane ba saboda ya san gaskiya ya ƙi to irin waɗannan Allah baya shiryar da su Allah ka kiyashe mu to ashe kenan wajibi ne ya zama da akwai izina tsakaninmu da juna wajen sanin cewa munafunci babbala'i ne ga mutum musulmi yanzu duk mutumin da ke da irin wa'annan siffofin maza Allah ce ya zama tantirin munafiki wanda kuma yake da siffa guda ɗaya daga cikin siffofin yana da siffan munafunci tattare da shi har sai ya bata sai malaman tauhidi suka ce wannan munafuncin da ake nufi a wannan hadisin nifaqul amali ne munafunci na aiki la nifaqul i'tiqadi ba ana nufin munafunci na kudi ba amma wannan ayar Allah yana magana ne akan munafunci na kudi duk wanda yake da irin wannan munafuncin in ya mutu wuta za shi wuta kuma balbal kuma shedan ma na samansa a cikin wutan jahannama dan munafiki yana kasan kasan kasan wutan jahannama daga makamashin daga wato garwashin wutan jahannama munafikai ne fa shedan ma na samansu saboda bala'in munafinci saboda haka ne Allah ce innal munafiqina fi ddarki al-asfali min an-nar kaga munafukai mazansu da matansu suna can kasan kasan wutan jahannama kuma ba su da mataimaki a wannan ranar to kun ga anan saƙo ne Allah yake nuna wa bayansa kuma ba a samun munafiki sai a cikin musulmi shi fa a zuciyarsa baya taɓa farin ciki in ya ga musulunci na tagawa haushi yake ji zai dinga jin zafi kai ko a ƙasa ne ko a garin da yake rayuwa ne in ya wata alama ta musulunci tana ɗaukaka sai fara jin haushi a gidansa ba baya so ya ga musulunci na gudana a cikin mu'amalarsa baya kauna ya ga musulunci a gaba kullum burinsa ya ga musulunci na ci baya sai ya dinga cin daɗi amma in ya wani abu na ci gaba ga musulunci sai ya fara jin haushi yana surutu yana korafi yanzu misali ta zama darakta a ministry sai aka fitar da wani bili akan cewa a ministirin nan duk wata ya mace Allah mun ce mata ka dinga sa hijabinta ko da niqabinta lafiya lau sai ta fara surutu an ga muku musulunci ne nan waye waye kaza ai so muna bukai ne ma masu sa irin wannan so nawa ma muna ganin su suna kaza to akwai siffa ta munafici ta tare da ita kin yadda ko ba ke ba haka abin yake ko kuma Allah ya baki wani matsayi da ya kamata a ce kin taimaka wa mata musulmi sai ki duk wani abin da zai karya gwiwa mata musulmi to ko kin faɗi ko ba ki faɗi ba kina da siffa ta munafiki saboda akwai mutane haka duk wani abu kun ga ai ashe kenan inda yawancin iyayenmu mata suna shiga ofisis ɗinsu da manufa akwai abubuwa da yawa da mata musulmi ya kamata a ce sun samar wa 'yan uwansu mata musulmi wanda Allah ya kaddara tana sana'a ba ba sani yanzu misali ai mun yi daraktoci da yawa mata ko an yi kwamishinoni da yawa mata an yi house of assembly da yawa mata an yi senators mata da yawa amma babu wani abu da za ki iya buga kirji ki ce ga wani abu wanda ƴaƴanmu mata ko iyayenmu mata suke amfana da shi na farko dai kin san cewa akwai tsari idan mace tana sana'a ko tana aiki mijinta ya rasu kin ga ko sana'a ai mutunci bai tafi ba to wani hoɓɓasa kuka yi kuka yi fasin ɗin dini a state ɗin da kuke ko kuma a federal cewa a yanke wa mata wannan damar a ba ta dama ta yi wata hudu da kwana goma na mutuwar mijinta a musulmi ba musulmai ba ne mu kuma constitution ya yarda da wannan addinin guda ko da musulunci da wanda da christianity cewa in ma ka zama shugaba ai ana baka qur'ani a cikin rantsi da shi to ashe kenan an yarda da musuluncinka to me yasa ba za ku fitar da bil da za a ba da wannan damar ya zama zikiri ya zama doka akan cewa duk matar da mijinta ya rasu ba za ta zo wajen aiki ba har sai ta gama iddatin wafa kuma su ma kiristoci ai suna da nasu in kun tashi fasin ɗin bin ɗin sai ku yi fasin ɗin guda biyu kuna fighting da matan musulmi da wanda ba musulmi ba hikimar saboda kina so na ke shiga saboda wanda ba musulmi ba in suka zo wannan su ma za su taso su wasu yadda ba kaza kaza kaza to in kika kai fasin ɗin bil ɗin guda biyu ko ba za su kira ko su ma sun san ita favor to zan. to na ba ta yin wannan tunanin ba ta wannan tunanin sannan kuma ki ɗin din bil akan cewa misali duk ya mace a sa shi a matsayin doka duk mace mai sa hijabi ko hajja da an halatta mata ba wanda zai yi harasin ɗinta saboda ta sa hijabin ta ko kaza za ta iya zuwa aikin ta kuli sai dai a ce wannan aikin ba mace ta sa hijabi a me ya haɗa aiki da sa hijabi ai ba kwakwalwar ce ake a amfani da shi ba abin da ke cikin kwakwalwar ce na concept ki yi applying din shi amfani da shi ba to me ya haɗa shi da hijabi a dawo ana cewa ai me yasa za ka sa hijabi me yasa za ka da. kun san cewa tsabar tsagwaran shi ne ka. to duk irin ababen da musulunci yake faɗa da su aka ce aka kwato wa mata 'yanci da shi har yanzu ba a nan garin muna da makarantun da ‘ya'yanmu ne kashi tamanin a wurin amma ko ɗan kwali ba ka sa kuma har yau iyayen sun kasa fighting cewa a dawo da ‘ya'yansa haƙƙinsu kuma kuɗin da kuke biya a banza kenan da za ka je ka sha wala ka nemo kuɗin kuma ka biya kuma da ku ake amfana kuma constitutionally duk lokacin da mutane suka zo suka kafa makaranta dole sai an kula da haƙƙin wannan community din to mu community mu musulmai kuma dole ne ta sa hijabi dole ne saboda wannan addinin mu ne amma kun gwammace a ce wai yaran ku sun yi yawo a makaranta ba dan kwali sai ticket kuma ta matse me ya haɗa karatu na boko da dirasin ke karatu daban dirasin daban ai ko ai ne a ce maka kaza kaza in mathematics ne an ce simultana an ce quadratic equation logarithm without using table waye ya mutu wa'annan ai an baka logic ne da sauransu da equation da za ka iya sauri shi ke ka iya amma me ya haɗa shi da dressing ɗinka a ce dole sai ka sa kaya iri kaza ka san akwai manufa a cikinsa mu kuma musulmi ne addinin musulunci ya komai na mu yake magana a kai ba wai kawai a ce ce a masallaci kawai za a sa hijabi ba har yanzu mu mata sun kasa wato iyayenmu mata sun kasa samar da irin wa'annan tagomashi wanda mata ‘yan uwansu za su amfana da shi yadda ya ce an ba ta 40 days 40 days guda na ne ai wannan takabar da za ka yi na wata hudun nan ne da kwana goma dole idan aka fitar da shi a matsayin bi kuma ya yi saikune ta ɗan shi kenan kowanne sai zama na cewa an amfana da shi kafafin da za ka sa ya zama na cewa an yadda tun da mu musulmai ne za mu sa kafafin mu sannan a duk wajen sana'a a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza duk a tunanin sai dai kawai a zo ana taya ki murna masha Allah za a miki walima saboda kin sami darakta a wuri kaza ba wai a miki nasiya ki yi kaza ko ki wani abin da ko da kin bar wajen zai amfani ɗan uwanki mata ba shi ke na shirya ce ta rike darakta a wuri kaza ta rike darakta a wuri kaza ta yi kaza amma inda za ka tambaye ta me kika taɓa yi wanda zai amfani mata 'yan uwanki musulmi kuma ya kawo ci gaba ga addinin musulunci da kuma musulmi a ita ba wanda ita ai ba musulunci ta zuri ba neman kuɗi ta zuri sannan ka sani cewa duk wata dama da kake da shi ko kika samu Allah zai tambaye ki ne kika yi wa addinin musulunci ma za qaddamtu li dinillah ne kika wa addinin Allah kana ganewa duk inda kike a asibiti ne ma kike ko makabancin haka ko ofis ne ko a ina kike akwai addini kuma addinin nan shine gaba in kika yi haka sai ya zama na cewa ya amfane ki duniya ya amfane ki lahira Allah ka shirya da saboda yanayin lokaci za mu takaita akan wannan gaba sai sati mai zuwa idan Allah ya raya mu sai mu tashi akan akan Allah da ce humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khaza'inus samawati wal ard walakinnal la yafqahuna sai mu tashi akan wannan gaba na wannan aya insha Allah subhanahu wa ta'ala in akwai tambayoyi za mu amsa a ciki hannu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa ya kara malam lafiya malam menene hukuncin mutumin da duk lokacin da zai yi magana sai ya faɗi ƙarya kuma a kowane irin mu'amala walau ta kasuwanci ko ta mu'amala ta yau da kullum to wannan ya nuna cewa tana da siffan munafukai kamar yadda hadisin nan ya nuna ya nuna tana da siffar munafukai kamar yadda wannan hadisi ya nuna saboda ayatul munafiki salatu idza ta kadhaba duk lokacin da za ka yi magana sai ka yi ƙarya to wannan alama ce ta tana da siffa ta munafikai sa'annan kuma ƙaryar nan fa da za ta yi a kasuwanci ya sa kasuwancinsa kuma ya zama haramun misali saboda mata yawanci online business ake yi to yanzu kin karɓi kaya kuma kayan nan ba kuɗinki ba ne ba kuɗinki ba ne to dole wacce ta baki kayan a sami yarjejeniya tsakanin ki da ita wacce na sayar miki da wannan kaya a matsayin dubu goma goma ke so ki siyar min da shi sai ta ce miki to amma ba laifi duk abin da kika daura na ke zan turo miki kaya ni dai a kawo mun dubu goma to wannan ya zama halal gare shi amma in babu wannan yarjejeniyar tsakanin ki da ita kika sa kayan a status ɗinki wata ta gani ta ce tana so ta tambaye ki nawa ne kika ce dubu ashirin kuma ta ce tana so turo a kan namba in aka turo a dubu ashirin ɗin me kayan dole ki gaya mata an siya kayan ki dubu ashirin wannan wajibi ne sai kin gaya mata an siya kayan ki dubu ashirin saboda ke yar aike ce ai babu yarjejeniya tsakanin amma in akwai yarjejeniya ya zama kin ci goma ta ci goma saboda akwai yarjejeniya tsakanin ku da juna amma in babu yarjejeniya Allah bai halatta miki ki ci da gumin wata ba sai dai in ita ta amince miki a haka sannan inda za ki karya kayan dubu goma ake siyar da ita sai aka tambaye ki nawa ne wannan abin sai kika ce dubu sha biyar sai ka ce haba mana wacce ya za ki tafi ki ce wallahi ni ma haka na ke ta to wannan kuɗin ya zama haram kin ci riba in aka ƙara miki dubu ɗaya a kai ko dubu biyu kin gaba kin ci dubu bakwai ba to wannan dubu bakwai wannan biyar ɗin da kika sa ya ɓata biyun nan ma da aka ƙara miki kin ci haram kuma manzo Allah ce duk kullu lahamin nabata bil haram fa naru aula duk jikin da ya ginu da haram to wutar jahannama ya cancanci wannan jikin ya kona shi to sai ki yi kanki kiyamar da yi Assalamu alaikum malam. Menene hukuncin mutumin da duk lokacin da aka ba shi amana ta kuɗi ko wani abu sai ya yi zalunci a ciki ko dai ya ɗiba wani abu a cikin kuɗin ko kuma gudun su lalace eh akwai alamar cewa wannan tana da siffa ta munafuka a tattare da ita Allah kuma ya shirye ta eh siffa ce ta munafunci mun karanta hadisi yanzu cewa idan an amince da mutum sai ya yi ha'inci eh, kuma wani lokaci hassada ce ke kawo wannan saboda haka ku yi kokari ku dinga kan zukatanku kada shi ya samu dama ya yi katutu a dajjanin mafallatan kirjin zuciyarki ya lalata miki dukkan abubuwan da zai sa ki sami wato kusanci zuwa ga Allah na lazima karin bayani akan tahiyatul masjid tahiyatul masjid hadithin Abu Qatadah al-Ansari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atayn duk lokacin da ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya kuskura ya zauna har sai ya yi sallah raka'a biyu a waccan ruwayar sai ta ce ya yi raka'a biyu kafin ya zauna eh, wannan sunna ce mai ƙarfi wacce take matsayin wajiba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummarsa akai in mutum bai yi ta ba yayi laifi kuma wannan ladan ya kubuce masa na'am salamu alaikum allah ya saka wa malam da zai abu malam tambaya na shi ne idan mutum ya ya gina masallaci duk da ba shi ya fara foundation din ba shi ma allah zai gina masa gida aljanna eh shi ma ya gina masallaci ana gina masallaci ko naira ɗaya kika kawo aka sa a cikin wannan masallacin aka gina kina daga cikin wanda za a gida ya kin gina masallaci a wurin Allah kuma Allah zai gina miki gida a aljanna an gane yawa assalamu alaikum malam amara kai wa alaikum sunan jini ka bani wasu surori in dinga karantawa amma na saboda jini to idan mun magungunan da za a yi masa yana da yawa ba zai yi in iya ambata miki su saboda yawansu ba amma idan akwai malaman da suke yin rufiya a anguwar da kike ki same su za su iya haɗa miki magani su dinga amfani da shi sai kuma bugu da kari za ki iya karanta mata fatiha bakara ali imran complete a cikin ruwa sai zama ruwan shanta ana shashafa mata a jiki insha Allah za ta farfado kuma duk karbarsa Allah zai ba da nasara a kai insha Allah Assalamu alaikum malam batun kudin batun kudin idan kana nutse sauran canji babu matsala wato mai ki ya baki kuɗi sai kika hau kan canji eh na gane a mai ki ya baki kuɗi sai kika hau canji eh akwai matsala idan ya baki kuɗi kuɗi ya rage sai ki ce wani kuɗin nan da ka bani ya rubu ku kawo su ne in ya ce a'a ki rike shi nan ko kuma ki ci gaba da rike kudin in wata bukata na gidan ya taso a sai kin mai magana ba sai yi amfani da wannan kudin to a nan ba ki ba amma in kika ci shi for your own personal usage to kin yi ha'inci saboda ke an amince da ke kuma kin yi haɗin amma in an baki misali ya baki dubu goma sai kika a cikin dubu goma da dubu hudu kika kashe yanzu ya rage nawa shida to sai kika ajiye shida kake amfani da shi for your personal usage amma in wata bukata ta taso a gidan wanda daman dan bukatar gidan ya baki za ki iya amfani da wannan kudin ba matsala ba ne amma in kika yi amfani da shi personally to shi ne kika samu matsala saboda haka amana ce manzo Allah ce addil amanata ila man tamana wa la takhun man khanaka ki ba ki ba da amana zuwa ga wanda ya ya baki amanar ki aji kuma kacce haɗinci wanda ya haɗince ki saboda haka ne ranar tashin kiyama duk wanda aka bashi amana sai ya ci amanar sai ya je kasan wutan jahannama shekara saba'in kafin a mai hisabi ya ɗauko wannan amanar yana gungurota. ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud yace sai ya zo ya tafi kasa wuta shekara saba'in ya ɗauko yana gunguro ta ita shekara saba'in an zama nawa ɗari da arba'in yana zuwa bakin gaɓar wutar da zai turo ta sai ta sulluɗe sai ya ƙara koma shekara saba'in 140 plus 70 an koma na tutar kenan ko sannan ya ƙara tagowa shekara saba'in kaga an samu ne 280 sannan in ya zo baki tana zuwa baki sai ƙara sulluɓewa sai ta koma 280 plus 70 an samu na 350 sa'annan ta ƙara tagowa a shekara saba'in daga 350 da 70 ya zama 420 to sai ta shekara ɗari hudu da arba'in kafin ta ciro amanan nan sannan a mata hisabi tsakaninta da mijinta amanan da aka bata ta ci idan mutum yana azumi da tsaro sai ya ci nama sai ya makale mashi haƙori can an zuma sai ya ciro shi da haƙori sai ya haɗe da gangan shin ya karya azumin shi ya karya azumin sa saboda da gangan yayi inda a bisa kuskure mai azumin sana'a, amma inda dai da gangan ne azumi ya kare kuma ana banta azumin nan guda daya kuma ba za ta ci abinci ba ba za ta sha abin sha ba saboda ta karya azumin ne da gangan ta ke ta hurumin ramadana hukumar ta na farko dai ba za ta ci abinci ba kuma ba za ta sha ba kuma azumin babu kuma bayan azumi sai ta rama saboda da gangan dai inda bisa kuskure ne azumin sana'a. Yana ƙara miki kusanci zuwa ga Allah ba falalan haddacewa kadai ba aiki shi saboda duk wanda yayi to zai samu shiga aljanna amma sai yayi aiki da shi kin kira Allahu amma kuma an je gidan kuka kin ga Allahu ki bi amfani ba kin kira Ar-Rahmanu amma an je gidan kulun boto kin ga bai miki amfani ba an kin kira arrahimu ba a ga arrahimu a mu'amalarki da mijinki ko da abokiyar zaman ki kan akwai ba to kin ga bai miki amfani ba ana so a ganshi ne a ɗabi'unki da mu'amalarki da kowa duk wanda zai mu'amalace ki ana ganin kyawawan ɗabi'unki ya danne nuna nan ba a ganin shi na saboda haka wannan shi ne babban abin da ya kamata ki kula da shi ki sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambaye ki a dangane da gidanki da gidan mijinki daidai da allura a gidan mijinki idan ya salwanta saboda sakacinki wallahi sai Allah ya tabke ki ya tambaye ki ana da ina ba ta Allah duk abin da mijinki ya kawo wajibinki ne ba ya kamata ba wajibinki ne ki nemi kulawan wannan abin in ya salwanta saboda sakacinki Allah sai ya tirke ki ya kama ki da wannan laifin ranar tashin alkiyama saboda manzala ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowace a cikin ku nan makiyayi ya ce a gidan mijinta kuma sai Allah ya tambaye ta dangane da abin da take kiwo a gidan mijinta ya'ya ne Allah sai ya tambaye ki sawabun ya'yanki ne ke kika haife su ko ba ke kika haife su ba in aka cutar da su matuƙar ne 'ya'yan mijinki ne kika bari aka cutar da su kuma kina da damar da za ki toshe wannan cutarwan ki tsara gaban Allah sai Allah ya tambaye ki me yasa kika bari aka cutar da su manzo Allah ko yace duk mutumin da Allah ya kirke shi yace me yasa kai kaza sai Allah ya jefa cuta Allah ka shirye abinda muka karanta daidai mana roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yadda Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah ya tausasa zukatan su ya sanya musu kaunan mu da bigen mu da tausayin mu ya sa shi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokarsa ba ɗan uwanmu mata iyaye wanda suke burin Allah ya azata ‘ya'yansu da maza da gari muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba su maza na gari Allah ya sa su ma ta zama mata na gari da wa'annan mazajen su ma ‘ya'yanmu maza muna roƙon Allah ya ba su mata na gari Allah kuma ya sa su ma su zama maza na gari gari iyayenmu mazansu da mata muna roƙon Allah ya daidaita al'amarin zamantakewarsu ya zaunar da su lafiya duk shekaran da zai iya kawo tarnaki a cikin zamantakewarsu ya Allah ka nisantar da su da zamantakewarsu daga dukkan wa'annan shekaru su kuma iyayenmu Allah ka ba su ikon yin adalci tsakaninsu da matansu kuma ka zaunar da su lafiya wa'anda aka jarabce su a cikinmu da 'ya'ya kangararru maza ko mata Allah muke roƙo ya shirya musu da su ya sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙon Allah ya azurta mu da 'ya'ya na gari wanda za su zama kuturu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙon ka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu tazo ka ba mu ikon cikawa da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙon ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk